أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <coughs> بسم الله الرحمن الرحيم <coughs> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم <coughs> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمنا آه، تكل التافينا أملة الأحكام هنا كتاب الحج أبي آه، ديك بياني أكن بن دياها لتا alhaji lokacin da yake cikin hurumi zai iya kashe waɗannan dabbobi a satin da ya wuce muyi bayani akan alfarman wato hurumi na makka da kuma hurumi na madina mun faɗi abubuwan da bai kamata musulmi alhaji ko kuma mutum da yake wannan wurin ya yi su ba to addinin ya yi magana akan abu ba zai bar mutum haka ba in akwai abin da ya halatta ko kuma wani abu da zai cutar zai ba shi mafita shi yasa bayan wancan babi sai aka ce to akwai wasu dabbobi kuma wanda za a iya kashe su har a irin nan wurare idan har mutum ya gansu saboda su dabbobi ne masu cutarwa to kuma duk abin da zai cutar da mutum Allah ya yi <clears throat> ba mutum dama da ya gusar da duk abin da zai iya cutar da shi to shine duk lokacin da malamai suka yi bayani akan aikin hajji za su kawo maganan hurumin nan wurare alfarma nan wurare sa'annan sai su kawo ayyukan da bai kamata a yi wa'annan wuraren ba su gaya muku to akwai kuma wasu dabbobi da ko a irin wuraren za a iya kashe su saboda su dabbobi ne masu cutarwa shi ne babin da za mu shiga a wannan a yau kenan <clears throat> yau 22 kenan ga watan shawwal ta shekara 1433 bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ta yi daidai da tara ga watan tara ta shekara 2012 miladiya a hadisin da zamu tashi a yau shine hadisi na 216 hadisin Aisha radiyallahu anha <clears throat> an Aisha ta radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم الغراب والحدئة والأقرب والفأرة والكلب العقور <clears throat> ولمسلم يقتلن خمس فواسق في الحل والحرم wannan hadisi daga Aisha Allah yarda da ita matan Annabi sallallahu alaihi wasallama Abubakar wanda ita ce wanda Annabi kawai ya aura tana budurwa kuma tana cikin wanda suke yawaitar ruwaito hadisin daga Annabi sallallahu alaihi ita ɗaya ne mace wanda take cikin asaba mutum guda bakwai wanda masu ruwa ito hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam ita kadai ne ta mace duk sauran maza ne to Aisha tana cikin su asaba al-mukthirina na ruwayan hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa khamsun min ad dawab dabbobi kala hudu <clears throat> kulluhunna fasiqun wa annan dabbobi fasikai ne a wata ruwaya fawasikun maimakon fasikun kamar yadda ya zo a riwayar yi kutalna <clears throat> ana kashe wa'annan dabbobi fil haram har a wannan hurumi na makka kenan haram <clears throat> don <clears throat> haram din kullum ina faɗa ba wai ana nufin masallacin makka kawai shine haram ko masallacin madina kawai shine haram a'a makka gaba ɗayanta haram ne madina gaba ɗayanta haram ne tun kafin mutum ya shiga madina ga waɗanda suke zuwa yau da kullum za su ga wa'annan alluna da ake rubutawa cewa yanzu za ka shiga haram in za ka fita yanzu za ka fita haram to kana shiga wannan wannan wurin shi ake kira hurum shine ba a yin ayyukan da muka lissafa su a satin da ya wuce wanda in mutum ya yi su akwai kuma wato addu'a mai tsanani ko wa'idi mai tsanani daga annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah daukin sarki to a wurin irin wuraren ana kashe wa'annan dabbobi ga sunan aza a lissafo su na farko ko al-ghurab hankaka za ya kashe irin wa'annan dabba wal hidiatu a shafo ko ake kiransa mai daukan kaji din nan za a iya kashe wannan dabban wal aqrabu haka kunama wal fa'aratu haka bera wal kalbul aqur haka kuma kare al kalbul aqur malamai suna fassara shi mafi yawa mahaukacin kare da ya haukace da ya ga mutum kawai shi zo zai yi to wannan kare ko a irin waɗannan wurare za a iya kashe wannan irin wannan kare haka kuma da dabbobin nan da aka ambata guda biyar a riwayar muslim yuqtalu khamsun fawasiqun fil hill wal haram ko a haram ko kuma a hil al hil shine wajen haram shine al hil din kamar nan inda muke duka hil ne to haram din kuma shine wa'annan wurare ta <clears throat> wa'annan dabbobi guda biyar annabi sallallahu alaihi wasallam ce za a kashe su saboda su masu cutar da mutane ne to kuma Allah ya faɗi duk abin da zai cutar da mutum to mutum kuma <clears throat> kada ya tsaya ya kokari yadda zai kare kansa daga wannan cutarwa shi yasa aka ba shi dama <clears throat> ya kashe irin wa'annan dabbobi aka hana shi farauta a irin wa'annan wurare aka hana shi tsintuwa a irin wannan wurare aka hana shi yanka icce a irin wannan wurare aka hana shi ɗiban ciyayi a irin wannan wurare amma kuma sai aka halatta mata kashi aka halatta masa kashe wa'annan dabbobi saboda shi umshi na irin wa'annan dabbobi a ko ina ga ɗan adam sai kace kuma dan adam ya gansu to kuma ya kokari ya kare kansa daga shi umshi wa'annan dabbobi kaga wannan yake nuna mana addini daga Allah yake bai iya <clears throat> sa mutum gaba ɗaya bai ba mutum mafita ba da yadda aka je sai ka ya ba mutum wata mafita aka kawo wannan zarce sai dai wanda ya samu kaza da aka zo a yi maka maganan abubuwan da aka haramta aka ambaci su mushe da sauransu sallah ya faɗa kuma sai wanda yake cikin lalura saka ce an ba shi dama shi ma shi mushe don ya samu kubutar da rayuwarsa kaga addini bai taba wato rufe kofa gaba ɗaya kulle mutum bai da wata mafita ba tun da wa'ancan dabbobin su ba su cutar da mutum dama mutum ne zai kashe su don amfaninsa kamar na farauta to akwai wanda za su cutar da mutum iya basu ko ba su cutar da shi ba za su cutar da wani sai ka ba dama <clears throat> shi ma kafin su yi wannan to an ba dama ya kashe su don kada su cutar da wani addini shi ne mai sauki shi kuma baya sa abu sai akwai maslaha ga shi wanda zai bi addini duk lokacin da gaga tutu ya shiga kunci a addini to shine ya sa kansa mafi yawa wa ma ja'ala alaikum fi dini min harajin Allah bai sanya kunshi a addini ba yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah yana son sauki gare mu bai so ya tsananta mana to duk lokacin da mutum kaga ya shiga wani kunci to shine ya sa kansa amma a addini tabbas babu wani kunci Allah yana so yuridu Allahu an yukhaffifa ankum kullum Allah yana so ya sauƙaƙa mana wa yuridu shaytan shaytan kuma yana so ya tsananta mana to shi yasa za ga mutum ya shigar da kansa kunshi da ba zai iya fita ba shi yasa a lokacin da wani a zamanin Umar ya saki matan sai ce ya sake ta so ɗari maimakon uku shikenan kuma yana wannan sakin sai son matan kuma ya faɗo masa a zuciya ya rasa yadda zai yi ita ma gashi kuma tana son shi ya rasa yadda zai je wajen Umar sai ya Umar ya zai yi na saki mata na so ɗari akwai hanyar da zan iya dawo da ita umar ce babu hanyar ce wa'annan su inda tar da bakwai ce ka laifi ne ka ɗora ma kanka uku kuma sun tabbata sai kawo masa aya shi Allah ya faɗa cikin alkur'ani wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan duk wanda ya tsoraci Allah to Allah zai sama mashi mafita sai ce masa fa innaka domin kai lam tattaqillaha ka tsorashi Allah ba saboda haka lam yaj'alillahu laka makharajan Allah bai sanya maka mafita ba kaga kun da ya ce biyu ne kawai yana da mafita da ya ki tsoron Allah sai ce dare sai umar to wannan su sai inda bakwai din na wiziri ne laifi ne ka dora ma kanka uku kuma sun tabbata da ka tsoraci Allah kai abin da Allah ya umurce ka doka ka samu mafita yanzu baka da mafita bulala za a maka sannan kuma matanka ta siku to addini kullum yana neman mutum mafita ne sai je in mutum shi ya bulle kansa kaga wani ya riga ya gama ba ba fita so dari a lokaci <laughs> guda so inda tara umar shi ya masa gula saboda ya isgili da addini sannan kuma matan ta su kuka kuma son matan da yake yi sai umar ya nuna masa duk wanda ya tsawarci Allah yana da mafita in mutum ya gido kuma ba mafita to shine wannan addini duk lokacin da ya kaza da kaza to sai kuma ya nema mutum mafita in abu kaza ya faru to ga mafita wannan shine dalilin wa'annan dabbobi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana za iya kashe su a kowane wuri mutum ya same su wannan hadisi abin da yake nuna mana kenan akwai dabbobi da aka yi istisna'in su da aka ce ba a kace dabba ba a firgitar da dabba ba a kaza to sai aka nuna ban da wa'annan dabbobi wanda aka ambata su wannan kenan ina ga shi ma babin nan ya kare a hadisi guda ɗaya amma in ka duba wasu littattafai daban-daban za ka ga hadisai da yawa kila cikin buhari a wannan babi ba ga hadisai da yawa a musulun ma haka amma shi mai littafi sa da yi bai fito da hadisi sai wanda buhari da musulun suka yi ittifaki shi yasa a wani babi sai ga hadisi guda ɗaya ne wanda buhari ya rawaito shi musulun ma ya rawaito shi da sahabi ta hanyar sahabi guda ɗaya sai kawo hadisin kawai shi kenan sai ya wuce inda za a goma wani littafi daban ko ka ɗauko buhari sai ga hadisai da suke magana a kan wannan matsala suna nan da yawa amma kuma musulun shi bai rawaito su ba to ba zai kawo su a nan ba ko muslim ya ruwaito su ta hanyar wani sahabi daban ba zai kawo maka su a nan ba saboda ba sharaɗinsa ba ne to wannan hadisi guda ɗaya <clears throat> shine <clears throat> mai littafi ya kawo hadisin kuma abin da yake nuna mana wayannan dabbobi a ko'ina aka same su ba kawai a haram ba za a iya kashe su wanda aka ambata mana guda biyar ɗera na ciki don ɗera ba abin da ke in ba ɓanna ba shi ma mafi yawa to akwai kunama akwai wani hadisi da ya kara har da su irin su maciji duka za a iya kashe wa'annan dabbobi masu cutarwa babi na gaba babi yana bayani babu dukulu makkati babu da yake magana dukulu makkata wato shigan makka kaga da magana aikin hajji ne to dole da mutum zai shiga makka za a kawo mishi yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga makka a lokacin da zai shiga makka baya ya hijira da zai dawo aikin hajjinsa ko kuma umra عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه وأن حديثي دقى أنس بن مالك رضي الله عنه أنا كلمسا أنس بن مالك بن نضر babansa malik bai musulunta ba <clears throat> lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo madina aka haramta shan giya a madina shi sai ya gaba zai iya haƙura ya zauna a garin da ba a shan giya ba sai ya bar makka a madina din sai ya koma sham ya je ya zauna matarsa kuma musulmi ita ta musulunta da ɗanta ƙarami ana su da ɗaya shine da annabi ya zo <clears throat> ta ɗauki wannan ɗan ta ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce na kawo maka da gashi nan yayi maka hidima kyautan da zan baka kenan zuwan ka don bani da wani abu da zan baka so Anas ya zauna a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam shekara goma kaga yayi shekara 20 kenan da bayan kafin rasuwan annabi sallallahu alaihi wasallama ya abin nan yana shekara 20 annabi ya rasu shine Anas dan Malik bin Nadar al-Ansari radiyallahu anhu ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga makka ranar da aka yi budin makka a kansa akwai mikfar al-mikfar shine hulan kwano helmet wanda ake sawa don kariya daga masu ko don wani abu shine al-mikfar din falamma naza'ahu a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya cire wannan hulan kwanon da ya sa ja'ahu rajulun sai wani mutum ya zo masa faqala sai ke gaya ma annabi ibn khatal akwai wani mutum ana kiransa abdullahi ibn khatal ga shi nan fa muta'alliqun bi astari ka'abati ya je <clears throat> ya rato ya wato hake da ka'aba da suturun ka'aba zanin da aka rufe ka'aba da ita da ya je ya fake don kada aka ce shi saboda an shigo yanzu musulmai sun samu rinjaye kuma su ko da waɗanda ba musulmi ba sun cewa wanda ya fake da ka'aba kamar yadda bayanin da muka yi a satin da ya wuce to ya samu kariya saboda wannan wa man kalahu kana aminan to sai je ya fake a wannan wurin sai aka so ga ya ma annabi annabi shi aka ce saboda kafin annabi ya zo ya faɗi sunan sunayen wasu mutane ce ko da sun je an same su a jikin kaba waɗannan mutane a kashe su wannan mutumin din yana ciki shi ibnu khatal din don da ya musulunta da ya musulunta sai ya yi ridda da ya ridda kuma sai ta kashe mutane kashe mutane da suke gargashinsa kuma ya samu mawaka suka yi ta zambon annabi sallallahu alaihi wasallama kaga wanda ya musulunta ya bar musulunci ya koma kafirci hatsarinsa ya fi abin nan shine annabi ce duk inda aka same shi a kamo shi kawai aka ce shi ibnu khatal din shine aka je aka kamo shi a wannan wurin kuma ana wannan kenan hadisi yana nuna mana in mutu ya aikata wani abu a wani wuri kamar bayan da muka yi kenan wannan shine sahihi sai zo ya fake da Ka'aba ko a wannan wurin don kada a yi masa to za a yi masa don aka bar haka kenan masu laifi za su yawa da mutum ya yi laifi ya ga za a yi masa ya gudu sai je fake da Ka'aba sai ya kyale shi a ce ai yanzu ya shiga wurin da yake amintacce ba za a yi masa komai ba to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna ko a nan ne a je a ɗauko shi a kamo shi a kace shi a wannan hadisi abin da yake so ya karantar da mu na farko shine shigan annabi da yi a lokacin da aka bude makka ba cikin ihrami yake ba an gane shi yasa ake samuna yasa sa wannan helmet don mai ihrami bai sa mene hula ba zai rufe kansa ba ba zai sa kowane irin abu da zai rufe masa kai ba to kenan annabi ya shiga makka a lokacin da aka yakin bude makka ba tare da ihrami zuwa ya zai yi umra ko wani abu sannan yana nuna mana kenan mutum zai iya shiga ka'aba ba da niyan umra ko ba ko ba da niyan haji duk wata bukata ta shi ko kasuwanci ko wani abu wannan shine hadisi abin da yake so ya nuna mana na farko na biyu kenan sannan kuma ya halatta mutum ya dauki kariya abin da zai kare kansa daga wani abu da zai iya cutar da shi ba wai yana kore tawakkali da Allah madaukin sarki ba kuma saboda annabi sallallahu alaihi wasallama duk wani tawakkali mutum annabi yana gaba amma kuma ya kare kansa daga yaƙi da ga makami ya sa wannan abun ya sa sulke akwai lokacin da sulken ma ya ara ne daga hannun wani mutum kafiri wanda zai kare shi daga masu da cibau da sauransu ka na mutum zai ɗauki kariya ya dogara ga Allah sa nan ya dauki abin da zai kare kansa kuma da shi kada kawai ya fito ji kenan na dogara ga Allah mutum bai da komai ce mu je mu tafi mu je mu yaƙi bai da komai kuma ba to dole ya ɗauki wannan habar ɗin shi kuma to sai Allah ya taimake shi don ya ɗauki asbab na kariyan kuma sai ya ƙara dogara ga Allah daga nan Allah sai ya taimake shi wannan shi ne abin da hadisi ya nuna mana kenan sa'annan in mutum ya aikata wani aiki na acce ko da ya je ya fake da Ka'aba irin wannan mutum za kuma a nemo shi ne a je a yi masa hukuncin da ya dace don ya je ya fake da Makka da Ka'aba amma kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama ce a je a nemo a kashe haka kuma aka same shi a nan aka kashe shi a gaga wannan kenan ya nuna makka ba zai zama fakewa na masu laifi ba ko da yake hurum ne amma kuma mutum ya yi laifi to za a fidda shi a mai hukuncin da ya dace wannan shine ne abin da ya zama sahihi na ya dace da maganganun kaman ahmad da kuma shafi'i don su maliku da abu hanifa suna gani ba za a iya kace shi ba in dai ya fake da wurin sai dai a jira lokacin da ya fito aka same shi a wajen harami a kama shi amma muddu ya shiga wannan wurin ba za a iya masa kowi ba kaga mutane suka samu wannan wani shi kenan ba zai fito zai za samu abin da zai ci a wurin zai samu komi shi kenan sai ya aikata banna kawai sai ya gudo ya je ya fake to wannan shine addini yayi wannan ya nuna don kada mutum ya dauka ko in yayi wannan abu ya je fake kuma zai samu wannan kariya <clears throat> الحديث الثامن عشر بعد المئتين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من ثنية العلا عليا التي ببطحاء وخرج من ثنية السفلى وأن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ce annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da zai shiga makka to ya shigo ne ta kofan da ake kira kuda wanda ke tana saniyatul ula allati bi bakha to sunaye wuri ne al kuda din kamar yadda malamai suke sunan shine can saman makka in ka biyo za kana gangarowa ta ka'aba ke ta zaka zo ka'aba ana kiran wuri yanzu al hujun al hujun shine wannan da kuda din to ta nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo da zai fita kuma sai shiga sai fita ta haka kuma kaman inda ta gangara da kofan da ake kira saniyatu sufula ita kuma yanzu suna kiran shi haratul bab haratul bab wato kanguwan kofan da annabi ya fita makka suna kiransa wannan sunan to ta nan ya fita a wannan yana nuna kenan sunna ne mutum yana da ikon da zai yi ya shigo da ta wannan wurin in babu kuma ya shiga ko ta ina wannan ba yana nuna mana wajibi bane ana nuna mana yadda annabi sallallahu alaihi wasallam fito kuma wannan yana nuna yadda sahabbai suke wato laƙantan aikin annabi sallallahu alaihi wasallama gaba ɗaya babu wani motsi na annabi sallallahu alaihi wasallama ba ce an mana rikodin ɗinsa an gaya mana yadda yi tunda wannan abun ba wai yana cikin rukunin hajji ba ko yana mustahabban hajji ko wani abu sunonin hajji na shigowa wani ma lokacin da annabi ya shigo kamar nan tunda bai gaya masa ibada ba ne da a ce inda ba abin nan bai kamata ma a ce sun kiyaye mana wannan har sun gaya mana ba amma ka duba sahabbai da suka kiyaye har inda annabi ya biyo ya shiga sai da suka kiyaye mana shi inda ya biya fita sai da suka kiyaye sannan a gida kuma mataye matayensa duk abin da yayi a gida su ga maga yadda annabi ya kaza ga yadda annabi ya sa ra'ayansa gaba daya ai mana recording sa shi yasa Allah yake gaya mana kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun abin koyi mai ya kasance daga annabi saboda rayuwarsa gaba daya tana nan a tare da mu a cikin hadisinsa an gaya mana abin da yayi in tafiya ne inda ya kwana yadda yi da zai tashi yadda duka a gidansa kuma mata su ma suna ɗauko irin waɗannan labaran babu mutumin da aka yi ma irin wannan a duniya kamar annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani takunsa sai an gaya mana in aski zai yi ce ga inda zai fara in takalmi zai sa ce ga yadda kafan da ya fara in kumbansa zai yanka ce ga yatsan da ya fara in haƙori zai goge ce ga yadda ya goge haƙorinsa kai duka rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam babba da ƙarami sai da aka yi rikodin dinsa gaba ɗaya shine hadisan a yi cikin gida da waje tafiya in tafiya annabi yayi sallallahu alaihi wasallama za a gaya maka da yazo gangara ga abin da yayi da yazo hawa ga abin da yi. da ya zo kwari ga kalman da ya amfani da yanzu zai tsallake wannan kwari duka rayuwarsa gaba ɗaya an tattara an aje don an sun ne abin da zai zama wato abin da musulmai za su bi su samu haske na rayuwarsu na yau da kullum a wannan shine abin da hadisi ke nuna mana kenan inda annabi sallallahu alaihi wasallama ta yadda ya shiga makka lokacin da zai fita kuma ta inda ya bi fita wannan abin da hadisi yake koya kenan koyar da mu kenan daga abdullahi dan umar radiyallahu عنه حديثي نقب كان صدق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا الباب كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم بين amudataini al-yamaniyaini wannan hadisi daga Abdullahi dan Umar hadisi na 219 ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga makka ka'aba ƙuryan ita ka'aba kasan tana da ƙofa ana shiga ciki har yanzu manyan bage suka je akan buɗe musu su shiga ko mahaddatan ƙura'an da suke zuwa gasa na duniya wanda ake yi a saudiya in suka gama za a kai su su shiga wannan wurin ana buɗe musu wannan wurin su shiga to haka manyan baƙi aka buɗe musu su shiga to annabi sallallahu alaihi wasallama an buɗe wannan ainihin ka'aba sai ya shiga ciki da shi da usama dan zaidu da bilal da usman bin talha suna shiga su wa'annan mutum hudu tare da annabi uku kai tare da annabi shine na hudu sai aka kulle aka kulle kofar sai annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallah a cikin ka'aba din kenan shi mai ruwaito hadisi shine abdullahi bin umar abdullahi bin umar an san shi da bin diddigin annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da annabi yayi in dai ya ga wannan abun ko da ba ce wannan abun addini ne abdullahi bin umar sai ya yi shi shi yasa ake kiran shi al-imamun har ma malamai suna cewa wasu ya cika tashaddudi shi inda ya ga annabi ya kaza yayi wani abu ko zagayawa ne annabi ya a tafiya to in ya zo wurin ko bai ji wani abu sai ya ɗaura raƙuminsa shi ma ya zagaya saboda koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama da yake yi tsananin koyi wata rana an ce a masallacin madina ayi sallah ana fita sai annabi ya ga ana gogeya da mata wajen fitan masallaci sai annabi ce da an bar ma mata wannan kofar su dinga fita ta wurin suna cigowa Abdullahi bin Umar tun da ji wannan magana aka ce har ya rubu da duniya bai sake bin wannan kofar ba kaga ba wai umurni bane annabi ya bayar kawai ce da to tun daga ranan Abdullahi bin Umar bai sake bi wannan kofa ba saboda bin magana annabi sallallahu alaihi wasallama sau da kafa har aka ce wata rana icce ne ake tafiya tare da annabi ya ga wannan icce ya sunkuya shi da ya zo wurin wata shekara babu icce sai da ya sunkuya a wannan wuri icce me yasa ce ai annabi ya sunkuya ce ba wai saboda icce ce a'a shi dai wannan sai aka kira shi mutashaddid a waɗannan abubuwa to shi da ya yana gani annabi ya shiga sai da aka bude kofa shine farko wanda ya fara shiga wuri yana shiga me yake so sai tambayi bilal falaqitu bilalan fasaltu hal salla fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi annabi ya salla a wannan wurin da kuka shigo sai ce eh yayi salla ina yi salla shi tsakanin turakun nan na yamaniyayi guda biyu sai ya tsaya wurin shi ma yi salla kenan hadisi yana nuna mana ana salla cikin ita ka'aba amma sallan nafila ba farali ba annabi ya shiga da waɗannan mutum guda uku su yi sallah ibnu umar yake tambaya yake faɗi kuntu awwalu man walaja lokacin da aka buɗe ba kofa alwalu shine shiga ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha abin da yake shiga cikin ƙasa to awwalu man walaja ne farko wanda ya shiga bayan buɗe kofar ina shiga kuma sai na samu bilal ce yayi sallah eh ai na yi sallah ce ta nan ce kabbarta ita ma ta shi don dai yayi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan wuri wannan hadisi shi kansa ya nuna annabi sallallahu alaihi ya shiga ka'aba ya yi sallah a ciki da su usama sa'annan kuma ya halatta din za a iya shiga yanka samu dama a yi sallah ta nafila a ciki na wannan shine abin da hadisi ke nuna mana kenan duka ina gani wa'annan abubuwa dukan sun faru a lokacin da aka yi fatahu makka din wannan kuma shine maganganun mafi yawan jumhurin malamai cewa ya halatta ai sallar nafila a cikin Ka'aba sai Maliku ne kawai da Imam Ahmad suke tafiya akan cewa ba ya halatta amma wannan hadisin ya nuna cewa ya halatta ai sallah cikin ka'aba Ka'abarin tunda Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kuma har aka yi tambaya din aka ba da labari cewa yayi din to ya yana kuma sunna ne in mutum ya samu dama ko mustahabbi ya shiga wurin shi ma ya yi sallah amma a yanzu ba zai yi ma kowane mutum ba don shi kansa bude wurin ana bude shi ne ba kowane lokaci ba shekara kila bai fi so ɗaya ake budewa ba ko kuma in aka yi wasu manya-manyan baƙi musulmai ko kuma irin wannan gasan da ake yi ɗaliban da suka zo abin nan akan bubbuɗe musu su shiga su yi sallah irin waɗannan wurare to kaga yanzu mukan <laughs> ba ce sai mutu ya shiga wuri ya yi sallah kai sallah ko ina ka faɗi shine babba shine wanda ake so ma fuskantar ita ka'aban ai sallah na'am na alaikum salam na'am na'am na'am ko ina zai fuskanta a yi sallah eh shi ne to shi yasa wasu mutane suka ce bai halatta a yi sallah a wurin ba saboda ita ne kaba yanzu kana cikinta ina za ka kalla wace kaba ta kudu ko ta arewa ko ta abin nan shi yasa wasu suka ce a to tunda annabi ya shiga ya yi sallah sai ka nuna ya halatta shi yasa wasu malamai suka hana a hau saman ka'aban bololuwa a yi sallah saboda lokacin da mutum yake wurin kan bai kalli ko kaba ka'aba ba gara a ciki za shi kila ka kalli kusurwa ta abin nan amma kana tsakiya kana can sama kenan kana kallo wata gibla daban to na'am a ya halatta ai jirgin ba saman ka'aban take ba eh amma ba saman ka'aban ba ai malamai sun yi bayani akan irin waɗannan abubuwa tunda kila tana kudu da ka'aba ko arewa da ka'aba ko kuma gabas ko yamma sai kai sallah amma inda za a ce jirgin tana kololuwar ka'aba aka tabbatar to nan ne sai malamai sun ce kuma to nan kenan baka kalli ko wata ka'aba ba amma in tana kaman zaka je America ka san inda gabas ka'aba take da kai to sai ka kalli wurin kai sallah in zaka je ta wata kasa can gabas ka san inda sai ka kalle ta kai sallah nam ya halatta anan eh amma a samanta kololuwa ka san flat ne take to mutu ya hau sama shine kaga ka kalle kila baitul maqdis mutu ya kalla a lokaci kuma an shafe wannan eh shi yasa malamai sun hana a hauka ba a yi sallah amma kana gefen ta komai bololuwan gini zaka iya sallah a wurin na'am na'am hijir isma'il wannan angul din a ba sallah cikin sa shi kansa shi kansa duka ka'aba ne eh annabi sallallahu alaihi wasallama shine ke gaya ma Aisha shi ba don mutanen ki su ma sabbin musulunta ne da na dan fasa ka'aba na kai shi iya inda take a da a zamanin annabi ibrahim wannan angul din duka ka'aba ne kudin waɗanda suka gina qurayshawa ne ya kasa shi yasa suka tsaye da ta a wuri shi yasa har yanzu zaka ga a farali ba a bari ana shiga wuri sallah sai dai nafila wannan angul din na gabas ba a sallah a ciki nafila za a yi kamar nafila cikin ka'aban ne eh, ya za a yi shi yasa askar ba sa yadda shiga wurin ayi sallan farali saboda sun sun cewa wurin shi kansa ka'aban ne shi na ce ba don haka ba da ya ƙara ta kai inda take a da don ya zama ka'aban din full ka'aba yadda take a zamanin annabi ibrahim yadda ya rufe ibrahim da wannan qawaid din wannan hijir din ya shiga ciki na'am wannan babu shi ma kansa ya ƙare a wannan hadisi guda biyu sai babu da yake bayani akan attawafi tawafi lokaci babi da kuma na dubban da kaga duka kafi a kawo mana dawafi sai da aka kawo mana waɗannan abubuwa don nuna muhimmancin su sanin hurumi na makaɗin da madina da kuma me ya halatta alhaji ya yi ko wanda ya je umra ko mazaunin wuri abin da bai halatta ya wannan wurin ba so kafin a kawo masa abin da zai yi aikin hajji din babin hajji yake amma sai da aka fara masa abubuwan da bai kamata ya yi su ba yanzu babi zai bayani akan at-tawaf wa adabu tawafi daya ne daga cikin rukunai na aikin hajji ko rukunai na umra tawafi tawafu na ka'aba kenan akwai tawaful qudum akwai kuma tawafu na ifada akwai kuma dawaf na wada na bankwana to ga wanda zai yi umra wannan dawafin da zai yi shine wannan rukuni na wannan umra da kuma sa'ayi da niyya in ya rasa ɗaya daga cikin wa'annan to umransa bai yi ba haka ma yakin hajji dawafi na ifada rukuni ne sa'ayi na ifada shi kansa rukuni ne in bai yi ɗaya daga cikin su ba to shi ma aikin hajji bai yi ba wa'annan to shine yanzu za a yi bayani da kuma ladubban da ake so mai dawafi ya ladabtu da su hadisi na 220 an abdullahi an ibn umar radiyallahu anhu annahu jaa ila al-hajari إلى الحجر الأسود wa qala inni la'alamu أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم yuqabbiluka ma qabbaltuka daga umar radiyallahu anhu bin al kenan da ya wajen wannan hajarul aswad din sai sumbanci wannan dutse. wa qala sai ke faɗi inni la'alamu lallai ni na riga na tabbata na sani annaka hajarul kai dutse ne la taburru baata ta komi baka cutarwa kai wala tanfa kuma baka amfanar da mutum dutse ne kamar kowane dutse me yasa ya samu wannan albarka saboda wurin da yake saboda aikin da annabi ya yi a wannan wurin shi kadai ne sai umar yake so ya nuna mutane ba wai wannan dutsen ake bauta mawa ba umarnin Allah ne ake bi a wannan dutse don ba haka wani sai dauka wannan dutse shine ake ma wannan abubuwan ba shi bane umurnin Allah ne ake yi a wannan ko taba ka'aban da ake yi ba ita ake bauta mawa ba umurnin Allah ne ake bi a wannan ka'aban ita ba abun bauta ba da wani zai dauka ita ce abun bauta ita ba abun bauta bane to eh, Umar yana so ya nuna mutane wannan sai ke gaya ma dutse ne na riga na sani kai dutse ne ba ka mallakan cutarwa ko amfanarwa ko yana mallaka babu Allah ne yake da cutarwa yake da amfanarwa ce ba don na ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya sumbanci ce ka ba ni ma da ban sumbance ka ba duka yana ƙara ƙarfafa mutane tauhidi tsakanin su da Allah duk aikin da mutum yi da sun cewa umurnin Allah ne yake bi ba wai don akwai wani abu na wannan wurin wata fa'ida ba ta wannan wurin Allah ne ce kai in kai zan baka kaza a wannan wurin shi yasa ka kai ba wannan wurin zai baka wannan abun ba an gane to abinda Umar yake so ya nuna wa mutane kenan eh, dutsen yana da daraja yana da girma amma shi kansa ba shine maksudi ba umurnin Allah ne ko to inda ba umarni Allah ba ba shi yasa duk wata ibada kafin mutum ya yi ta inda dai ibada ne sai ka samu umarni daga Allah ko daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka yi amma kuma ayyukan mu na yau da kullum shi kuma kai kawai sai lokacin da aka ce maka wannan abun an hana shi yasa in kana wani abu na yau da kullum ni ce maka an hana ba a yi kaza hani sun ce kawo mun dalili da yake nuna an hana kuma kaga wani yana wata ibada in ka hana shi to ci da ya so abin da ba zai ce maka ba zai tambaye ka ina dalili da ba a yin ibada ba a'a ci mai yin yake bukatan dalili yanzu an gane abin in zai za ka yi wata ibada ba za ka yi wata ibada ba sai da umarni daga Allah daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fil ibadat at-tawaqquf ake yi sai an samu umarni ayyuka al'ashiya kuma na yau da kullum al'ibaha ka yi komi sai ka samu dalil shi yasa a farko za ka gani duk wasu abubuwa na haramun ne aya ne take saukowa ta ce kaza haramun ne kaza haramun ne har maganin giya da ana shan giya ai da aka zo haramta ta ma ba a lokaci guda ba ya yi na amanu sai ce la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna kada ku kusanci sallah alhali kuna cikin masu maye sai kun san abin da kuke fadi kaga ya halatta dai su sha amma lokacin sallah ne ba za a sha ba sai da aya ta sake saukowa innamal khamru wal maisiru wal ansabu zuwa ƙarshe lashe rijisun min amali shaitani fashtanibu daga nan suka hannu to kenan duk wani abinci ko abinci ko abin sa ko yau abubuwa na yau da kullum kai ta aiki kai ta yi kawai sai ka samu dalili cewa ba a yi to haka kuma shi ibada ba a yi kuma sai ka samu dalili kai shi sa wasu in ka ce ba a yin maulidi sai shi kawo dalili ba a yin maulidi shi mai ke bukatan dalili saboda maulidi shi kansa ibada ne ko tun da ibada ne mai ta yana bukatan ya kawo dalilin da ya nuna za a yi kai da kace ba za a yi ba kana kan asali don asali sallan nan ba za mu yi ba in ba mu samu umurni ba a ke salata zakka ba za mu yi ba in ba mu samu umurni wa atu zakata haji ba za mu yi ba in mun samu umurni walillahi ala nasi hijjul baiti haka abun yake to duk wanda zai yi wata ibada to yana buƙatan dalili umarni irin wannan daga Allah ko daga manzon Allah kafin shi yasa Umar yake magana wannan dutsen da ake sumbanta ba wai asali shi dutsen bane ake girma ko ake ma wannan Allah da yayi umarni shi ake girmamawa a wannan wurin to shi umarni umarnin sa ake bi da kuma annabin da yayi haka shi ake koyi da shi shikenan kawai abinda za a koya a wannan hadisi kenan to duk wata ibada da ake yi to umarnin Allah ne ake bi ba wai wannan wurin ake ma wannan ibada ba sai dai a gaya maka a wuri kaza yana da daraja wai ba shi wannan darajar Allah ko manzon Allah shikenan in kai zaka samu lada iri kaza wace zaka samu Allah ko manzon Allah shikenan to duk wani wurin da za a girmama ba a samu wannan girman daga wurin Allah ba na wannan wurin daga manzon Allah ba to wannan girman bai da wata fa'ida kuma mutum ba zai samu komi ba a wannan wuri kowane irin wuri ne kuma to abinda hadisi yake so ya nuna ƙarfafa tauhidin musulmi tsakanin shi da Allah sai duk abin da zai yi to Allah ne ya umurce shi ya yi wannan abun kuma Allah ne yake ma biyayya a wannan wurin a wasu malamai sun ce abin da ya sa umar ya faɗi wannan magana saboda ya yi ne a gaban alhazai gaban mutane masu yawa wanda wasunsu da yawa ba su daɗe da musulunta ba sun saba da bauta ma duwatsu da gumaka idan sun ga haka sai su ɗauka irin ibadansu da suke yi da na gumaka irin ta ake yi a nan shine umar yake so ya nuna musu ba wannan ibada ake yi ba umarnin allah ne ake bi a wannan dutse ba girmama dutse ba ko yana da wani haƙƙi na bauta shi yasa Umar ya faɗi wannan magana a gaban Alhaze masu yawa duk lokacin da yake Amirul Mu'minin ya faɗi wannan magana da yazo sumbantan wannan dutsen don alhazai mutanen da suka musulunta ba da tsayawar suka saba bauta ma duwatsu sun zo su sha ce mu ma bautan da muke ma wancan dutse a ce yana da asali ga dina ana yi ana to shi ke so ya kore wa'annan ta mutane wanda suka musulunta ba da dadewa ba wannan shine sannan kuma za mu gane anan aiki na ibada ana yi ne ko mutum ya gane hikiman yi ko bai gane hikiman yi ba yanzu ya kace dutsen nan ba ta amfani ba ta cutarwa sai shi to me dalili na sumbantansa saboda me ibada ne aka yi akwai abubuwan da yake ibada ne mahadan kawai ko ka san illan dalilin yin abu ko baka sani bin Allah ce kai ko annabi ce kai shine biyayyan mutum bawa shine yayi bi wannan abun kawai ba tare da ya gano dalilin yin abun ba ko yana samu wata fa'ida ko bai samu wata fa'ida an gane wannan shine Umar kuma yake so ya nuna masu biyayya ne ga Allah shi yasa ake yi wannan wayannan duka malamai su bayani a kansu insha Allah ina gani kuma sai mu tsaya a nan sati mai zuwa za mu yi bayani akan hadisi na gaba aka abin da ya shafi tawafi in akwai dan tambayoyi sai a yi